قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الإمام ابن رجب yana mana bayani akan cewa malami na Allah baya jiran mutane su ce masa malami ne shi shi yana fatan ya zama malami a wajen Allah Allah ya yarda da cewa shi masanin sai to ya samu wannan shi kenan qala wahib ibn ward ɗaya daga cikin magabata da ake ce masa wahib ibn ward yace rubba alimin ya ƙulu lahun nasu alimun so tari akwai malamin da mutane ke ce mishi malam wa huwa ma'adudun inda Allah min aljahili amma a wurin Allah yana cikin waɗanda Allah ya kirga cikin jahilai ana ce mishi malam a duniya amma a wurin Allah jahili ne bai san komai ba ka gani ina ce mishi malam amma jahili ne a wurin Allah bai san Allah ba kaga wannan magana tana da ban tsoro kowa fai kansa hisabi ne a ce mu mutum malam amma Allah a wajen shi jahili ne shi sai mutum ya ɗauka ya ɗora a kansa ya kalla shin duk waɗancan siffofin da aka ambata mana a baya na siffofin malami mai ilimi mai amfani mutum yana da su ko ko ya kauce musu in dai fa mutum na da waɗannan sufofin shine malami amma in bai da waɗannan sufofin to duk ilimin da yake da shi mara amfani ne saboda haka ba malami bane shi a wajen Allah wa huwa ma'dudun inda Allah min al-jahili za a kirga shi a wurin Allah cikin jahilai wa fi sahihi ya zo a cikin sahihu muslim amma nan da ma'anarsa ya kawo rawahu bi ma'anahu la bi lafzihi in mutum ya je sahihu muslim ba zai ga irin wannan lafazin daidai yadda al-imam ibn rajab ya ambace shi ba an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala man tus'aru an bihi thalathatun inna awwala man tus'aru bihi an-nar lalle farkon waɗanda za a fara hasa wuta da su mutum uku ne su za su fara shiga wuta da su wuta za ta fara kalaci ahaduhum man qara'a alqur'ana na farkon su a cikin ukun nan shine wanda ya karanta alqur'ani wa ta'allama alilma kuma ya koyi ilmoman addini li yuqala huwa qari'un aw huwa alimun dan a ce shi malami ne makarancin alqur'ani ne kuma a ce shi masani ne kawai burinsa kenan a rika ce mishi malam ana nuna shi a cikin mutane in mahaddacin alkur'ani ne a rika ce masa hafiz ko a ce masa gwani ko an kace masa alaramma shi kenan manufarsa to shi ne farkon wanda wuta za ta fara shiga zai fara shiga wuta wa yuqalu lahu qad qila zalika to ya riga an biya ka ba abin da ka so ba kenan ka samu ladarka a duniya an riga an ce ma malami قرأت ليقال قارئ وقد قيل وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل to fa malaka jaza'un indana al-yawma yau ba ka da wani sakamako illa nahu sai wuta la ka tsare mu summa umira bihi fa yushabu ala wajhihi daga nan kawai sai a bada umarni a ce a dauke shi sai yi gaba da shi fa yushabu ala wajhihi shi kenan sai a kifa shi a fuskarsa hatta ulqiya fi nar ha a jefa shi a cikin wuta ga ilimi ga komai malami ne a duniya amma ba malami ba ne a lahira a wajen Allah jahili ne yana cikin 'yan wuta amma a duniya malami ne shi kuma ana ji da shi kaga idza kunta la tadri fa in kunta la tadri fa tilka musibatu kuma wa in kunta tadri fa musibatu a'zam in kana da kana zunubi in kana in ka baka sani ba laifi ne in kuma ka sani musiba ta fi girma Ne amma tsira shine kai taka tsantsan da wannan ilimin da aka baka ka zama mai wara ka zama mai taka tsantsan fa illam lam taqna'a nafsuhu bidhalika idan ran mutum bai wadatu da Allah ya ce shi malami bane hatta tasila darajatal hukmi bainan nasi har ya kai matsayin hukunci darajar hukunci a tsakanin mutane haisu kana ahlu zamani la yu'azzimuna man lam yakun kadhalika shi kawai saboda mutanen zamani sun kasance ba su girmama sai mai irin siffan nan tasa shi ma ce to bari ya je nemi wannan siffa ba a girmama kowa sai mai ilimi saboda ka shi ma ce to bari ya je saboda a girmama shi mu ma mu shiga ciki ai da abin da ake mu ma a yi da mu in wannan ne to la yu'azzimuna man Mallam man lam yakun kadhalika wa la yaltafituna ilayhi kuma ba su wai guwa su kalle shi saboda haka shi ma ya ce bari ya je ya koya ilimin ba wai dan Allah ya ce masa malami ba a dan mutane su ce masa malami kuma a rika girmama shi tun a inda ake tara ma mutane kuɗi ne shi ma a rika tara masa mu yanzu ka zama malamin ma mutane kyale ka za su ba wanda yake ba mutane ba wanda yake ba ba da sai dai idan an taso za a yi wani abu kenan sai a neme ku a baku amma mutane ba su ba wani abu ake yi a ciki ba faqad istabdala alladhi huwa adna bil wanda ya aikata haka to ya fifita ya canza abin da yafi kaskanci ya zaɓe shi akan abin da shi yafi alkhairi wantaqala min darajati ulama'i ila darajati zalamati ya shirata ya tashi daga matsayin malamai ya kuma matsayin azzalimai domin tunaninsa shine kawai a ce musu malami shi kenan wani abin da ake ta yi kenan waɗannan maganganun da malam ibn rajab yake mana sai ga kamar a zamanin me yake shi yasa za ka ga kowa shatkot yake nema ba a bukata a karatun da yawa ba a bukata a karatun da yawa ba wanda yake tunani a cikin mutane mafi yawancin masu karatu kawai shortcut suke nema hanya mai sauki amma ba su zama in ka tambayi mutum awa nawa yake zama kullum ya karatu shafi nawa yake karantawa kullum babu sannan littafi nawa ya sauke a gaban malamai babu wallahi akwai wanda ya faɗa da kansa ya ce shi ko ahalari bai taɓa karanta a gaban malami ba ya sauke ahalari daga farko har karshe bai taɓa saukewa a gaban wani malami ba kuma wallahi wa'azin ƙasa yake wallahi wa'azin ƙasa yake ma bai taɓa karanta ahalar ba kuma shahida ala nafsihi ya makanta shaida yanzu wannan ba bala'i bane ba musiba ce wannan babba hali hadihiyar raziya kana neman musiba ka samu wannan to ita ce wannan tun zai je wa'azi sai ya ɗaukace ɗin wani malami ya saurara ya haddace ayoyin ko kuma ya ce ma'alaran momi su ba shi ayar kaza da ayar kaza a mushi bita da ita kuma zai hau kuma jama'a su rika ce mai shek shek shi na wannan musiba ce babba cikin al'umma kuma cikin abin da ya taimaka a haka kashe makarantun zaure kashe karatun zaure da aka yi mutane suke ɗauke shi zai da mahimmanci shi ya ja wannan bala'i domin ba karatun da ke ɗaura ilimi ka zama isnadi ka mai isnadi ne kamar karatun zaure inda za karɓa daga malami shi ma yana da malami shi ma yana da malami shi ma yana da malami manzon sama fa karatun zaure yayi wannan aka ce aka sai ya ji wani iri manzalla ta sama shi ya fara kafa zaure zama yake yi ya karantar da mutane daga safa har dare manzon sama ba ya taɓa rike sahabbai ba yini guda yana musu bayanin abu ɗaya da jal masu riwaya suka ce sai dai mai bukata ya tashi je bukatarsa in sallah ta zo lokacin sallah ya a tashi a yi sallah manzon sama bai daina ba kaga abin da yake da natsuwa ce kuma duk ƙasar da kaga ta samu natsuwa to abin da ke yanzu akwai ƙasashen da a ƙasashen larabawa za ga har yanzu ba su shiga hudu ba a fannin ilimi kamar morocco morocco maghrib duk da kaga sufaye ne amma dole ka musu adalci suna ɗaya daga cikin waɗanda suka riƙe ilimi sosai da wuya a ce maka mutum ya zo daga maghrib morocco ko ya karatu a Maroko duk da Faransa ta shiga ta musu mulkin mallaka ba su daina karatun addini kuma har yanzu suna karatun zaure da mutanen Mauritania amma duk wanda suka koma sai lacca lacca za a yi lacca kaza za a yi lacca kaza za a yi wa'azi shi nan. suna da amfani amma karatun gaske wanda yake son ya zama malami wallahi tallahi sai ya zo ya durkusa ya tankwashe kafa ya zauna ya ja baki a fassara masa amma wanda zai zo kawai shi kenan a cewa an yi lacca ko a yi wa'azi shi kenan a tashi far a tafi ba za ka taba zama malami ba ba hanya ba ce ta zama malami wannan wannan hanya ce ta ƙara irshadi idan an zo ana karatu in ana wannan wa'azin ka ji abin da ka sani a tuna maka ko kuma kila ka ji wani abu kila na fa'ida ka sani amma ba abu bane murattabi amma wanda za a yi daga littafi kaza sai littafi kaza sai littafi kaza sai littafi kaza na sha muku wannan tambaya me yasa kana jin kana jin nan da shekara nawa wasu za su zo su ce a daina boko a duniyar nan wane ne cikin ku ya iya tunowa zai iya hangowa a cikin ku ya ce yana ganin nan da shekara kaza za a daina boko kun yi shiru kamar shekara nawa kuke gani baɗi ko nan da shekara uku ko nan da shekara goma kun ga amsa ku da shirin ku da kuka kuna nufin ba lokaci ba rana me yasa saboda yana da tsari yaro zai fara daga naziri in ya gama naziri zai tafi firamare in ya tafi firamare ya tafi junior secondary school in ya gama junior ya tafi senior in ya gama senior sai a ce to takardar shi bata danyi kyau ba ya je diploma ko <laughs> rannan misalin da na buga muku na diploma menene ma na ce hmm? Hmm? Hmm? yawwa <laughs> to na ce dan diploma dan gwanne ne an yi gwanne ne <laughs> to sannan a ce kile je ko nce ko digiri ko sannan daga digiri sai a ce zai masters daga masters sai a ce zai yi phd wannan tsari ne tabbatar da mutane suke jin natsuwa a zuciyarsu sun yadda su yi ɗari bisa ɗari to amma karatun addini ne bai da wannan shi mutum ya ga dama kawai da ya fara najiri sai kawai ya waye gari sai ce da shi da farfesa duk matsayinsu ɗaya kuma jama'a su taru a rika cewa haka ne ya cewa ni ne professor professor of meritus shi ni ne kuma jama'a suna kai ne na al'umma zata ci nasara a yin wannan hargida hargido ne ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء على القضاء فأباه shi yasa wani daga cikin magabata ya faɗa lokacin da aka so ya zama alƙali sai ya ki aka so a naɗa shi alƙali sai ya ƙi sai ya ce innama ta'allamtu al-ilma li ushara bihi ma'al anbiya'i la ma'al muluki yace innama ta'allamtu al-ilma na koyi ilimi ne li ushara bihi ma'al anbiya'i domin a tayar da ni saboda ilimin nan tare da annabawa la ma'al muluki ba tare da sarakuna ba fa innal ulama yuhsharuna ma'al anbiya'i domin malamai za a tashe su ne tare da annabawa wal qudata yuhsharuna ma al muluki su ko sarakuna za a tashe su ne tare kai alƙalai za a tashe su ne tare da sarakuna sai ka zabi ɗaya amma kowa ya faɗa mishi haka ban sani ba domin ai alƙali baya zama alƙali sai ya zama malami sannan akwai malamai da yawa da suka zama alƙalai malamai da yawa sun zama alƙalai duk mafi yawancin manya-manyan malaman fikihu da kake jin su duk alƙalai ne duk alƙalai ne sun yi alƙalanci to alƙalanci ba aibi ba ne sai dai idan mutum ya kasance ya tabbatar da bai da karfin da zai iya yin adalci ba zai iya tsara gaskiya ba mutum ya san wannan to ya gudu in an ce za a naɗa shi ma ya tsere sai idan an naɗa sabon alƙalin sai da amma mu yanzu ai takara ce. ta tara ake musamman a ce ka kai matsayin alkalin high court shi kenan in ba kai ritaya za a ci gaba da baka albashin ka haka mutu ko kai ritaya daga high court zuwa sama can yan kwalkolin nan kotun koli ba kotun Allah ya isa to idan mutum ko ya ritaya za a ci gaba da bashi albashin shi har ya mutu ba canji ko sisi ba za a rage mishi ba sai dai wasu abubuwa na ɗauni su ne za a jajjanye amma albashin shi za a ci gaba da bashi in yana kwasan dubu ɗari biyar ne duk wata to za a ci gaba da bashi hanyar ya mutu to kagan irin wannan ne manufar mutum shi kenan sannan kuma ga alƙalancin haɗe yake da ruɗani a zamaninmu ba shari'a Allah ce kai tsaye ake yi ba ko da kotunan shari'ar musulunci ne akwai damuwa to mutum dai sai ya iya kafatta kullaha masu sai mutum ya ji tsoron Allah daidai gwagwadon abin da zai iya yi wala budda lil mu'mini min sabrin qalilin dole mummuni yana buƙatar haƙuri ɗan kaɗan hatta ya sila bihi ila rahatin tsawilatin har ya kai zuwa ga hutu mai tsawo ka yi haƙuri ɗan kaɗan haƙurin duniyan nan gabaki ɗaya ɗan kaɗan ne domin rayuwar gabaki ɗaya ba ta da tsawo shekara nawa za fa in jaza'a wa lam idan ya idan yayi raki ya ya gaza yin haƙuri fa huwa kama qala ibn mubarak sai ya zama kaman yadda magana al-imam abdullah ibn mubarak ya ce man sabara duk wanda ya haƙuri fa ma aqalla ma yasbiru ai haƙurin nasa dan kadan ne wa man jaza duk wanda ya kosa yayi raki fa ma aqalla ma yatamatta'u jin dadin nasa na kadan ne da mai haƙurin da wanda yake yake yin haƙurin duk lokaci kadan ne amma wanda ya haƙuri sai je ya samu me ya samu sakamako na har abada shi kuma wanda ya raki ya gaza yin haƙuri ya ce bari ya more ya ji daɗin shi a duniya to sai ya tafi lahira shi kenan kuma ya shiga cin azabar da ba a san iyakar ƙarshen ta ba kaga ashe abin yana da yana da abin nan saboda ka malami ya yi haƙuri ya ji daɗi a lahira in an ce ji daɗi a lahira akwai abubuwan da suke na daruriyatul hayati da hajiyatul hayati malami na da su ni ina faɗa muku na sha faɗin wata magana in mutum malamin Allah ne duk abin da yake nema a kuɗinsa a kuɗi in ya samu kuɗi wallahi a littafi suke tafiya in dai malamin Allah ne so da ba za ka gaji da siyan littafi ba littafan nan suna nan akwai su da yawa da kake bukata ka karanta ba ka da su kuma to malami in na Allah ne ka bar shi kawai da littafi ya ishe shi sai abinci abinci da zai ci da iyalansa da zai ba su ci bayan wannan sai me a cikin mutanen da ba su cika jin daɗi a duniya ba akwai malamai abinci wani zuwan baka jin daɗin shi ka fara cin abinci sai a ce wani na sallama da kai ko kuma wani ma cikin gidanka za ta shigo ta mata ta zo ta ce mijinta ya mare ta kuma kai ba alkali bane ba babanta bane kai kuma ta ɗauko ta ɗora maka ta ce kai take neman ka ba ta mafita ma'ana ba ku labarin wata mata ba ta taba zuwa 'ya'yanta uku ta zo ta ga ɗaya ta goya ɗaya kuma ta riko shi a hannun karfe goma dare ta zo gida na mijinta wai ya kore ta ya ya ce tafi garin su zuba ce to yanzu ke ki ce ki ba shi haƙuri ta ba shi haƙuri wace to kin gani yanzu ba abin da zan iya miki ki haƙuri sai dai ki tafi da safe ki bashi hakuri ki ce dan Allah ya ji tsoron Allah da ya halicce shi ya baki ki kwana zuwa da safe ki tafi to ta tafi to yanzu wani abinci zaka ji mai daɗi a wannan kila abinci kake ci kuma kila kai dare ma baka ci abincin ba zai kan malami bai ba Allah ba yayi asara don wallahi ba daɗin duniya ake ji ba sannan kai ta kallon littafi jin daɗi ne jin daɗi ne a jin daɗi ba ne kuma dole ka yi in dai kana son ka tsira in malamin da bai karatu baya karatu baya bincike to sai ji kunya in dai ba ka yin karatu kuma kai malami ne ka ce ka yadda kai malami ne mutane suna ce maka malam kana cewa ana afa kalla kana amin <laughs> to ba ka karatu wallahi sai ka ji kunya kullum sai kai karatu ba ranar da ma duk yanayin da mutum ya shiga yana ɗalibin ilimi kana malami sai kai karatu ba kama zai ka ji kunya ka ji kunyar lahira duniya ka ji kunyar kiyama to ka ga rayuwa ba ta da daɗi ni nan yau in ka bani miliyan ɗaya littafi zan siya in ka bani miliyan ɗaya yau ɗin nan to kankani ta kai gobe da safe wallahi sai na je na siya littafi zan siya kana mamaki ne to barin zan kara miliyan goma in ka ban miliyan goma a ciki sai littafi ya samu kaso kaso mai yawa a ciki kashi takwas nawa kenan to Allah littafi zan siya to me zan yi da shi in ba sai in ba littafin ka siya ba me za ka yi ina faɗa muku wannan magana a cikin zuciya ta haka take maganar gaskiya nake faɗa muku Allah shi taimake mu ya tsare mu wa kana al-imam shafii rahimahullahu ta'ala yunshidu ko kun kara mana lokaci ne ni na ga an dade ne yau fa ha ba ku ko takarda ba to mu je wa kana bari mu karanta waɗannan shikenan mun gama wa kana al-imam shafii rahimahullahu ta'ala yunshidu al-imam shafii ya kasance yana rera wasu baitota yana cewa ya nafsi ma hiya illa sabu ayyami كأن مدتها أضغاث أحلامي يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي يا نفس يا خيرينا ما هي إلا صبغ أيامي كي حقوري أي حقوري أن كوانكيني kwanakin shekara saba'in ba za a iya ƙididdige su ba shekara saba'in ba za a iya mai da ita ba da yanzu da cikin ku akwai raskwana da yanzu ya faɗa ya ce kwana kaza ne ko wani ya tsirgo ne kwana nawa ne a cikin shekara saba'in ba ga kwana ka anna muddataha ka anna muddataha kaman kirga da lokacin da za a ɗauka na waɗannan kwanakin a su a halamin kaman mafarki ne na yaye-yayen mafarki adghasu ahlamin yaye-yayen mafarki sannan sai a ce ba mutum sannan sai a ce ba mutum da shi ake kaza da shi ake kaza yau sai a ce ba shi sai a nuna wani waje a ce wajen da wani ya fi zama kenan sai a ce ba shi ya nafsi ya kai raina juzi an duniya tsallake duniya mubadaratan da gaggawa wa khalli an haka kyale ka kyale duniya fa innal aisha domin rayuwa kuddami tana can gabana kuddami can gabana rayuwa na can gaba na ina rayuwa take lahira fa nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a ya ce muna roƙon Allah ba mu ilimi mai amfani wa na'udhu bihi min ilmin la yanfa sannan muna roƙon sai tsare mu daga ilimin da ba shi da amfani wa min qalbin la yashfa la yakhsha Allah ya tsare mu daga zuciyar da bata da khushu'i ba ta kankantar da kai wa min nafsin la tashba sannan Allah ya tsare mu daga rai wanda bai koshi wa min du'a illa yusma da kuma addu'ar da ba a amsa ta yusma'u nan ai la yuja daga cikin lawazim na sunan Allah as-sami'u akwai al-ijaba in ka ce wa huwa as-sami'u wa huwa as-sami'u al-alim to as-sami'u din nan ba kawai mujarradu as-sam'i ba a'a yasma'u summa yujibu zai ji kuma ya amsa mun gane ai Allahumma inna na bika min ha'ula'il arba ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga waɗannan abubuwa guda hudu ilmun la yanfa qalbun la yakhsha nafsun la tashba du'a'un la yusma hadisi ne hadisi ne sahihi yana cikin sunan الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين bai gama ba fa akwai fasirin kuma ƙarshe nan dai ya kai ga wani matsayi ne sai kuma ya kawo wannan hmm? Allah ka taimake mu Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu na'am aiku wa alaikum na'am hadisin mu saƙala na saƙala na'am hmm. sahihu ne a hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da bai inganta ba albani ya yi taraju'i a kansa hadisi ne da bai inganta ba la ya shehu na'am na'am ina ji eh Eh? ai sai ka je wajen hausawa ba sai su maka fassara ba tazu sai tambaya mai amfani yana cin abin da ke kara wa mutum fiƙihu kullum an yi darasi shiga yin zai fi amfana ka sai kai tambaya kansa akwai abubuwan da za ka je ka iya tambaya wata tsohuwa ma ta baka amsa a kai yanzu da ka tafi kila kana fita nan ka ga wata dattijuwa ka tambaye ta ne algashi sai ta fassara maka amma yanzu sai ka kawo ta tambayar me da take da ilimi wadda waccan ba za ta iya fassara maka ba za ta iya baka amsa ba shine fa'ida na'am Allah ne a ai wannan ba shi ake ma ana maganan ana maganan masoyan Allah <laughs> amma kafiri akan me hmm. wannan tsohon kudi ne shi ba canji sunan shi ba saura sunan shi ka san mu hausa ba mu bambance canji in mun ce canji ana nufin wai sauran kuɗi ko mun ta al'amuran akwai canji akwai balance wannan ya balance ne eh. hmm. an ce faƙala shine abin da yake goge wani abu kamar misali yanzu ka san dutsen goge kafa wanda ya ake ta koma suli suli to sunanta faƙala abinda zai goge abu ya koma saƙi ai shi sa ake ce ma takobi sai ka ce masa a saifu saƙilu wanda suke badamasi ina yan wanda suke kusa suke badamasi yan badamasi duk kaga sai su shigo sun san tambaya zai kawo baitin da aka kawo da asaki kai ba nan kake ba au kai ba kama gama ai kai da kake wai easy ne ko dan dara ne kai kai kake ciki ko kai ma ka shiga wai izin وجاهد بالصيف الثقيل من اعتدى

an sa lokaci ka bada ai ba jarab kudin jaraba makawai ita ke gaban shi <laughs> ai ga baki dai haka ake yi hatta a jami'a akwai late registration charges ko idan mutum ya biya kuɗi ga lokacin da aka sa ya yi jinkiri sai ce to an ƙara masa kaza nan ba ce maliya ba riba ba ce ba ta da alaƙa da riba shi ce nan fa subhanaka akwai bayanan fa da zan yi kowa bari ta yi sallah to abu biyu zan ci abu na farko na yi wannan bayanin satin da ya wuce game da littafai karatun da abin da waɗanda za a ƙara za a rarrage lokutan nan a samu waɗanda suke ƙasa kun duk da ba su zuwa fa na ga dai kun su ga suna wanda suke ƙasa wanda suke musamman halka ta farko a karatunmu na asabar da lahadi da wanda suke halka ta biyu ba su son zuwa karatun nan to na ba su uzuri ɗaya saboda suna ganin kamar littafin sun musu girma ba da su aka yi na baya ba to shine muka ce za mu sa ƙananan littafai ko da biyu a fara su ma sai ya zama littafai shida za a riƙa yi amma za a rage ma waɗannan lokuta ai haka ake dama ko in an yi yawa to kowa zai gani shi yasa wasu mata ba su san a yi musu kishiya wai haka suke cewa wai abin da ake ba su da za a rage har na rashin imani ne eh? to idan dole za a rage lokacin wasu darussa a mun ce a wannan za mu karanta akhlaqul mustafa za mu fara musu akwai dan karami haka littafin malam abdullahi gwandu dan karami haka akhlaqul mustafa kuma an yi shi da wasali har dai na ne ko ba nasu bane shine littafin akhlaqul mustafa dan karami ne an ce ana samu a kasuwa to shine dai na farko da za mu sa sai an ga kamun ludayin su sai a ƙara wani in ya samu sati mai zuwa za a fara kuma haka ya kamata in kuma bai samu ba to za a yi musu zan sake wannan bayanin rana asabar in Allah kai mu a karatun asuba mun gane ɗaya kenan sannan na biyu akwai janaretan mu na masallaci wanda shi muke amfani da shi wajen karatu ya buga ba mu muka siya ba ko kuma ba wanda suke cin gajiyar janaretan kamar mu duk mafiyanci mu muke cinye shi to mun yi kwarye-kwaryen mitin a masallacin za mu kira gidauniya dama haka muke yi idan an tashi sai a ce za a yi abin nan muna son mu sai katoto ne mun sa na target din mu dubu ɗari wancan wanda ake amfani da shi bai wuce talatin ba da wani abu to yanzu babba ake son a siya wanda zai yi ɗaukar maya da fankokin masallacin da komai to ɗaya kenan za mu za mu riƙe sau da ka zami namu a nan sannan rana asabar ma za a yi wanda ba su zo yau ba wanda ba su nan rana asabar Allah kai mu za a gabatar da waɗannan bayanan su kuma na masallacin zamiran lahadi ne sadaka ban san shawarar ku ba yaushe ne kowa zai kawo nashi kun san mun ce za mu fara kallon mutane mu ce ka kawo mana dubu kaza ina ma mu fara ai an kai ai haka akwai wannan da kila sai a rika motsa su sannan haka ya kamata mu rika yi sau da in kuma wani zai siya mana ya kawo na dubu ɗarin muna bukata sannan akwai bukatu da yawa a nan muna da kaye muna bukatar wasu kayayyaki ko kun gama bayanan ai ba ku kawo ba ne ai sai kun kawo tukuna malam umar ba ku kawo bayanin wancan ba ga wani kuma ya taso sannan ko muna da walima nan gaba ta ɗawan aure ta aure ba da daɗewa ba watan gobe ƙage hidimomin suna da yawa Sau da kuma wanda ya ga zai sai mana janareton nan ya zo ya gan nan an tashi in zai sai mana duka ga baki da in kuma ni kadai ya ce ka a faɗi sunan shi ma shi kenan ka a gane shi mai kuɗi ne Allah yake so ya ba shi lada a da Allah ba wasa fa nake yi ba in aka samu wannan jishi kenan mun huta wancan janaretan shekarun shi tun da muka tare masallacinmu kaga ya kokari kuma aikin da yake ba karamin aiki yake ba kaga akwai ranakun da aka in aka fa kunna shi tun wani zurin karfe hudu da rabi suke kiran sallah asuba as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan kiran fari to in aka kunna shi wani zuwan ba za a kashe shi ba sai mun tashi karatu wani zubin manta ma muke ba mu kashe ba wani zubin kuma a kashe wajen karfe bakwai da rabi kaga ba wanda suke cin gajiyar wannan janaretan kamar mu ana sallah da shi amma mu muke yin karatu da shi kuma karatu shi ke raya masallaci gaskiya kun san wannan duk masallacin da ba a karatu to masallaci ne da ana sallah amma dai bai cika rayuwarsa ba ta cika ba sau da ita sallah ba ita kadai aka ce a gina masallaci don a yi a ciki ba ana yin karatu a ciki manzala su sama masallacin sanan ne makarantarsa wannan nan da muke jin haddasa nan nan duk a masallaci fa aka yi wannan da aka yi a wajen masallaci kaɗan ne to akwai wannan bukatar sau da kana lissafa mana abu uku akwai wannan janaretan na gaggawa ne shi in son samu ne kada ya wuce don ya buga fa wanda suka zo yau masallacin da asuba in akwai wanda suka zo yau suka yi sallah a nan wanda suke gefe mu suke layin sun ga yau ba da shi a'a da shi aka yi jiya ne ko aka yi san yau ne ko to to ya buga tun ran nan kuma aiki ne gaskiya mishi yawa so daga su za su yi nasa a masallacin za mu yi ran lahadi da duk 'yan unguwar za a gayyato wasu mutane waɗanda an saba yin haka da su to mu mu fara yin namu in kaga kagan mun samu wancan in mun sama an sama a nan kawai shi kenan shi dai a ga an kawo janareta su kuma kafin lahadin shi kenan so da yaushe ne ya kamata mu sati ya yi tsawo ai in an gama sallah kun yi shi mana za ta neman shawara ku kuna yin shiru yi sallar isha'i ta yanzu mana in an yi wanda kuma bai sama ba zai rubuta sunan shi ya bada ya yi alkawarin ranar da zai kawo mana in kuma an samu wanda zai sai mana baki daya shi kenan kafin ai eh? ya yi tsawo ana ce maka masallacin babu da mai kake son ne sallah an da asuba ah? cikin duhu so da ka wanda ya san kowa zai yi wanda ya kawo na yake da shi ya zo da jaka ya kawo mana wanda kuma bai zo bai rubuta sunan shi kowa ya bada ko naira ɗari ne mutum ya bada ko naira ɗari ne mutum ya bada shi ne mafi karanci kenan ɗari ya ita ma yi ƙasa da yawa kada wani a ci naira ɗari shi kenan alaikum ana bukatar lokacin da za su bada su bada mana nan da yan kwanaki kwanaki fatan mu ma wani ya siye mana